muna jawo hankalin masu su mashin inda ma gwamnati a san yadda za a yi dai domin a kawo mana sauƙin rayuwa. Man fetur wadda a baya ake sayar da shi naira ɗari tara zuwa ɗari tara da casa'in a kowace lita a yanzu an sayar da shi naira dubu da zuwa dubu da a gidajen mai da ke birnin Maiduguri. Ƙarin farashin da aka wayi gari da shi ya janyo damuwa tsakanin mazauna gari wasu daga cikin mazauna birnin Maiduguri sun ce tashin farashin man fetur ya yi tasiri kai tsaye. kan kuɗin sufuri inda wasu daga cikinsu suka shaida cewa kuɗin a daidaita wato keke napep ya yi tsanani tare da ƙara sanya al'umma cikin matsin rayuwa. Umar Abdullahi ya ce a baya yana kashe Naira ɗari takwas a kullum daga unguwarsu zuwa wurin aikinsa, amma a yanzu kuɗin ya ƙaru sakamakon tashin farashin man fetur. A gaskiya wannan tsadan mai zan iya cewa ya shafe ni a ɓangaren sufuri na yau da kullum. saboda na kasance ta wajen aiki drop uku so a baya ina biyan ɗari biyar da hamsin zuwa ɗari shida zai kai ni kai ne ya kawo ni amma yanzu idan na yi lissafi ɗari takwas tafiya ɗari takwas dawa kusan dubu ɗaya da ɗari shida haka haka zalika hadiza ibrahim ta nuna damuwa kan yadda farashin ya tashi cikin kankanin lokaci gaskiya tsadan mai ɗin nan ya shafe mu sosai domin a lokaci ɗaya ba mu ma san me ke faruwa ba sai dai kawai muka waye gari muka ga masu na pep sun canja farashin yadda suke ɗaukan mutane kuma za ka ga wani matsalan ma shine yanzu mai ya karu duk maganar da za su yi za su ce yi tsada amma lokacin da ya sauka kuma bara a san ya sauka ba kyanta idan ya sauka su ma su kara rage farashin har ila yau waɗanda suke samun saukin zirga-zirgar sufurin sun koka tare da neman sa'idar tsadan sufurin suna na Falmata Tayar Abbashuwa wani ma ko mai napep idan ka ce mishi ya rage ba ragewa zai yi ba baya ragewa kwata kwata daga can Galadima zuwa Polo High Court ya zama dubu ɗaya da ɗari shida. A da ɗari takwas nake biya. Suna na Sa'arta Abubakar Askira waje ne da a da mukan biya ɗari da hamsin ko naira ɗari biyu amma yanzu sai dai mu biya ɗari biyu da hamsin ko ko ɗari uku. Kamar yau da safe da na tashi daga yankin State Locals zuwa kasuwa. sai da na kashe ɗari biyu da hamsin kafin nan daga kasuwa kuma na yi hanyar polo shi ma sai da na kashe ɗari uku wayansu masu ababen hawan ma ba sa ma tsaya su saurare ka ko ka hau ko ka bari hakan nan suke yi masu sana'ar sufurin sun ce ƙarin farashin ya samo asali ne kai tsaye daga kasuwannin duniya sakamakon rikicin ƙasashen iran da amurka da kuma isra'ila A halin yanzu dai mazauna birnin na Maiduguri na kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da masu sayar da man fetur da su ɗauki matakan da za su daidaita samar da man fetur da kuma farashinsa ganin cewa sufuri shine hanya mafi a'ala ga marasa galihu da suke amfana da shi domin biyan bukatun yau da kullum. Adamu Aliyu Gulde, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Maiduguri a Najeriya.